kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa Radio. Za kuma iya jin ta yanar gizo a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi. rediyo da talabijin domin wa ɗalibai da aka kirkiro a baya-bayan nan a jihar Kaduna. Ko me zai iya kawo cikas? Muna da TV to amma ba wuta. Lokacin da za a yi program to ba wuta kallo ya zami. Sai ku koma rediyo. Kuma sukan ɗan saurari rediyon to amma ba ya gamsar da su. tsaron. Muna tafa da ƙarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana iyaye da ɗalibai domin jin ta bakin su akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu mu ji kayan kwalamar kabilar rufe Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. lokaci ba za mu je ga wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Masararo barkamu da suwa zauren mu na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne akan al'amarin da ya shafi koyarwa. Kwanakin baya ne jihar Kaduna ta ɗauko wani tsari na koyarwa a kafafen rediyo da talabijin domin taimakawa mm, ɗaliban jihar waɗanda suke shirin zara jarabawar ƙarshe na sakandare wato um, uh, babban makaranta ta gaba da firamare duk wannan kuma an yi ne don kokarin taimakawa saboda tsoron da ake na ciwon nan na corona wanda ya tilasta wa ɗalibai komawa gida aka rufe makarantu to gwamnatin ta fito da wannan tsari ne na koyarwan a tv wato talabijin da rediyo a yau dai a wannan zaure namu ina tare da wayansu daga cikin dalibai wanda suke daga makarantar gwamnati da kuma makaranta masu zaman kansu hadda uba wanda zai ba mu shi ma nashi mahangar akan wannan al'amari to malam aliyu malam hamza da su muhammad da habibu ina muku barka da zuwa wannan zaure namu um, zan fara da uba malam aliyu wannan a hoɓasa da gwamnati ta yi gwamnatin jihar kaduna ta yi ne domin a kyautata wa yara saboda kar a basu suna zaman banza a gida musamman saboda shirye-shiryen da suke na zana jarabawan karshe a mahanganka ya kaga wannan shi tsarin da aka yi na koyarwa a tv da a talabijin da rediyo da yake sabon abu ne eh, eh, rahim ni da gani na abin da jihar kaduna ta bullo da shi ya yi kyau kuma ina ganin ba ma najeriya ba duniya ma za ta yaba wa jihar kaduna domin shi wannan abu da ake cewa lockdown wanda ya sa aka tura ɗalibai gida aka kulle makarantu zai iya komar da karatun yara baya to tun da haka ne sai aka kirkiro yadda za a koda ba a gamsar da ɗalibai ba za a ɗan tuna musu a maimakon su manta gaba ɗaya sai a ɗan rinka yi musu wani abu don su tuna ta hanyar tv da rediyo kuma ɗaliban nan da yawa ina ganin suna ɗan sauraro duk da yake ba so ake fa a ce sai an gamsar da kowa da kowa ba saboda haka ni ina ganin abin nan ya yi kyau to wannan tsari a dai yadda kake bayani kenan ka dai samu gamsuwa su kana da ɗalibai yara a gida inda suke za su jan jaraba kamar yadda ka faɗa mun a baya kafin fara wannan shirin kana ganin suna ba da hankalinsu a kallon sannan kuma ba wani matsala da ake samu na bin shi rediyo da talabijin din a gaskiya akwai matsaloli ba ma wai rediyo din ba tv din kansa akwai matsaloli domin muna cikin birane mm. muna da tv to amma ba wuta da haka lokacin da za a yi program din mm. to ba wutar kallo ya zami sai ku koma rediyo kuma rediyo ba mu da yaran nan ba su da lokacin sauraron rediyo gaskiya ana da dai talabijin din ne to dama dama kuma sukan dan saurari rediyon to amma baya gamsar da su wato kurman magana ke gaskiya baya gamsar da su mm. to amma da yake dai ni ina goyon bayan al'amarin kuma ni na yi imani cewa ba wai so ake a gamsar da yara ɗari bisa ɗari ba ko da 35% aka samu Wato ya hu babu mm. to ni abin da na yi kamar yadda ita gwamnati ta taimakawa yara don kada su manta da karatunsu to ni ma sai na ɗora a kai ni yadda na yi shi ne hmm. na kirkiro aji ne eh na samu eh, na gaba da su wato manya eh, yayyinsu hmm. wato abin ake kira extra lesson teacher hmm. na kirawo wato keɓantaccen da ya koyarwa keɓantaccen koyarwa kullum da safe karfe takwas za su hallara a rinka koyar da su waɗannan subject guda akalla ya ɗauki kamar guda biyu english da math amma har ma da physics da chemistry duka yana koyar da su to kaga kusan ce ya mafi na kaduna to amma fa na gode ma kaduna tana yi ta yi abun kirki to malam bar mu ji daga bakin yaran nan na ga daga mai zuro ido sai mai tagumi akwai magana a bakin ku <laughs> malam hamza wannan koyarwan an ce an yi dan ku ne musamman saboda kuna shirye-shiryen zana jarabawa wanda kowannen ku dama ya kamata a ce ya mai da hankali to amma saboda an samu wannan hutun yawancin ku an ce kawai kwallon ku kuke zuwa ku yi to kai yanzu ka yi amanna kuma ka ji daɗin wannan al'amari da aka yi wannan tsari na koyarwa tv da rediyo kuma kana amfana gaskiya kwata-kwata ban gamsu da wannan tsarin ba ban gane baka gamsar ba me kake so a yi a gamsar da kai gaskiya wannan kamar ina gani wani bata lokaci ne da kuɗi saboda na farko ni da nake zaune gurin da ba wuta in an yi magana a tv koyarwa ta tv balantana rediyo in ba wuta fa bare gamsa da ai in babu wuta a tv akwai a rediyo shi ne saboda rediyo akwai batir a aji ma an yi gani ina ganin malami ban gamsu ba ban fahimtar wasu abubuwa balantana a rediyo wannan ina ga TV to maganan ka in maka ta yara sakan ce wai ko kwakwalwan wannan kwakwa ne da kai a'a ba wannan kwakwalwan bane mm. to maganan tambayoyi fa an zan tambaya malami yanda na saba aji to haka ne an ce ai da babu da ai gara babu daɗi eh, gaskiya haka ne magana to kai fa ah, mu dai muna samun matsaloli kamar matsalar nan anguwa ba mu da wuta ko ta zuban idan an kawo wuta muna gani a rediyo muna mm. gani a tv domin mm. gani a tv ana rubuta questions mm. sai aka zo aka ɗauke wuta an ɗauke wuta an zo ana mana labeling plant cell and animal cell ta ina za mu san malamin yana locating nan vacuum ne ba da za a musan gabobin da ake nuna saboda an riga an ɗauke wuta ne lokacin to amma kowannen ku ya fara magana sai ce wuta wuta wuta shin babu wani alheri da ko gani ne a koyarwa to muna dan samun wasu abubuwan kamar in aka zo magana theory haka kamar english mm. saboda suna irin tenses saboda wannan ji za ka yi mm. muna gane wasu abubuwan mm. amma in dai aka zo magana practicals eh, kamar mathematics physics gaskiya ba kuma muna fuskantar matsalar syllables su suna using syllabus ne irin na gwamnati mun kuma muna makaranta. oh kai makarantar kuɗi kake eh, makarantar kuɗi muke so kuma abin bai tafiya daidai saboda ta zo ku ba ɗaya bane kila eh, Mun muna using modern biology Sun mhm. kuma suna using wani canji syllabus sun ba ɗaya bane kamar yanzu sun zo sun yi topic acid based titration Mun kuma ba mu riga mun kai gurin ba mhm. to kin ga muna samun matsaloli kamar haka ok so ku a makarantun ku misali a inda manhajar karantarwa ku ku riga kun kai wurin ba kuma ga shi kila a cikin tsarin jarabawan da za a yi na SSC din nan kila har da wannan a tambayoyin to kuma ga shi ana koyarwa a tibin amma kai baka to me yasa ba za ka mai da hankali yanzu ka samu ba a cikin tibin to ai mun mai da hankalin wata zubin za a dauke wutan ne kuma a rediyon ba ma ganewa ba mu cika ganewa sosai ba eh tunda kurman baki ne wannan gaskiya to malam habibu kai ma fa na ji an ce ka tsamu lokacin da aka ce an kusan jarabawa wannan sai kuma ga wannan larurar ta samu to sai kuma ga wani dama da gwamnati ta ce bari ta yi muku gata ta kawo abin nan a cikin gida mm. don saboda ku rage ma zuwa kwalle da sauransu me za ka ce wa gwamnati ai ta yi daidai gaskiya ta yi daidai ne kafin ta to wannan abin na amfanuwa da shi ne ya kamata mhm. mm. radio ko tv eh duka biyu amma mafi yawanci ne radio saboda gaskiya na fita amfani da rediyon da ke bamu da telebishin a gidanmu na da ke kama wannan tashoshin. ok so wato tashoshin ma wayansu na musamman ne nan. ba wanda kawai haka nan sai kana sai kana satellite ne ko me eh to gaskiya ban iya cewa komai akan wannan ba saboda mu dai ba mu da shi to mm. amma dai na san muna amfani da rediyo mm. muna sauraro inda ya kamata kuma ya fi dai zaman da muke a gidan da ya kamata to malam aliyu um, cikin maganganun da kai na kamara ka ba da kwarin gwiwan cewa eh an yi daidai kuma tsarin da gwamnati ta dauko na koyar wannan shi ma abu ne mai kyau akwai wa'insu abubuwa da kake gani ya kamata a ce an tabo ko an gyara don abin ya tafi daidai din har na ƙauye ma ya amfana.

maganar wutan nan zai kalubalanci al'amarin. Ke wutan ne kika gani zai zama matsala? Ni kuma zan ce dai rediyon dai da matasa ba su sauraro. Amma dai gaskiyar ne dai zamani ya canza. Amma na tabbata da a shafukan sada zumunta ne da kowa ma zai mayar da hankali. <laughs> Ai kuwa dai kin yi magana. Bari dai mu koma ga Binta domin jin amsar tambayar da ta yi a zauren namu. To Malam Aliyu, um, cikin maganganun da kai na ka ba da kwarin gwiwan cewa eh an yi daidai kuma tsarin da gwamnati ta dauko na koyar wannan shi ma abu ne mai kyau. Akwai wa'insu abubuwa da kake gani ya kamata a ce an tabo ko an gyara don abin ya tafi daidai din har na ƙauye ma ya amfana. Eh to eh, mu fatanmu muna sa ran in Allah da da roƙon Allah da ah, darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan ciwon ya gushe ne mm, ba ma so a ce wai ana kokarin a tanadi ana tanadi yanayin yadda ciwon zai daɗe a'a muna so ciwon ya wuce a samu a mayar da yara makarantu domin wannan manage ne manejin maneji ne mm. tsakani da Allah eh. eh, baya da za a ce za ka koyar da yara ta hanyar gara ma a ce talibijin to talibijin kuma ba eh, in akwai a birni Ta yi babu a ƙauye wato ko da akwai a ƙauye to ƙauyen ƙayan da ba su da wuta ya za su kuma akwai student din a can kuma kila eh, rediyo su ma ba daidai ba ne fa rediyo kuwa shi ya fi zama maneji tsakani da Allah don ba za ka ga yadda ake sarrafa question din ba mm. sautin kawai za ka ji kawai yana dan tuna maka wani abu ne kaɗan don ya fi babu dan ya fi babu sosai da haka mu fatanmu ba wai yaya za a yi a gyara abin yadda zai kai ga mutane da yawa ba ba zai yiwu ba baya da za a gwamnati ta iya gamsar da ɗalibai fiye da dubu ɗari da yawa mm. a cikin wannan tsarin ba zai yiwu ba kamar irin kyaututtukan ko kuma alheran da gwamnati take yi wa mutane ne ta fidda tan dubban ɗaruruwa tana rabawa na shinkafa na gero na dawa na wake kayan abinci kayan abinci mm. in ka je wata anguwan ma za ka ce ba a taɓa raba komai ba saboda ba su gani ba gashi yan mota kuma an raba din da gaske an raba kuma an sa sunan su eh eh, hmm. eh an raba ba wai ina zargin masu cinya ba akila iska ne da sa an fara hadari a'a tsankan wato yawan mutane ba wanda ya isa ya ci da mutum sai Allah yawan mutanen sun fi karfin in za ta in gwamnati za ta fitar da rungunta gaba daya bata isa ta ce da mutane to haka kuma idan gwamnati za ta fitar da ta gaba daya don ta ilmantar da ɗalibai bata isa ba inda ta hanyar rediyo da talabijin babu hanyar koyarwa kamar a cikin aji cikin aji saboda haka muna fata allah ya kawo ƙarshen al'amarin nan yadda za a kira ɗalibai su koma makaranta yan akwai abin da ma na tuno yanzu ka kamar maganar timing ɗin da na a baya eh. da nake magana a zahirance ma amma baka gane ba to wato a cikin aji a cikin aji mm. maganan time shi ma yana da muhimmanci idan english amma shi a minti goma minti ashirin ka gane wannan ba zai yiwu a ce mathematics mm. physics wanda yana bukatar a lallashi wanda bature kan ce practice makes perfect mm. ya kamata a lallashi mutum ya yi yadda tsawon lokaci da bai wani ba daidai ba a gyara wani zai gane a minti ana yi ya gane to wani an gane sannan da suke cewa an yi tambaya to ta yaya za a ansa sai su ce wai is free bai da taba yiwuwa ba watan ai sun ce zaka iya kira a waya ka tambaye su ko da a daidai lokacin ba wai ka tambaya sai wanda zai shigo aji na nan gaba shi zai kwashi tambayan haya ba da ansa a gaskiya wannan na gani ba haka ban sabi na ba ka taba gwadawa ba na saurara program din mm, ba ka taba gani an yi ba ban taba gani an yi ba so inde sun koyar sun koyar kawai gaskiya sun koyar sun koyar sannan maganan kaman chemistry akwai maganan practical wanda ana son a zahiri ne kuma ba sa yi tu mm. radio ba ba kana da hujjan ba sa yi gaskiya ba sa yi azin akwai to ai an ka samu wannan an an ce wai da babu gara babu daɗi ko eh, an ka samu wancan saura kuma ka je ka samu a wani wuri ai an dai an dai kokarta eh gaskiya wannan magana sun yi to to kufa akwai wani wani matsala da kuke gani ya kamata a ce an magance saboda abin da ya kyautatu kamar yadda gashi nan baba ne a wurin ku ya faɗa cewa ba dalle bane sai an biya bukatun kowa an samu kowa ya ce ya ji daɗin abin amma aka samu ko da mm, kashi talatin ne ko talatin da biyar ke cewa suka ɗan samu aka amfana ya fi a ce an bar a saki so kai yanzu in an baka dama an ce da Allah ka kawo naka shawarar a matsayin ka na ɗaliban nan da ku ake yi dan ku me kake so a gyara dan kai ma ka samu ka amfana to maganar da ya maganar lokaci ne to muke so a gyara kuma practical sense kuma muna samun matsala maganar lokacin da ya koyi shine matsala da muke hmm. fuskanta lokacin bi kaiwa an magani saboda wasu su bai kai wasu ba akwai difference a gurin kwakwalwa wasu suna da high iq wasu kuma gaskiya su bai kai wasu ba shine matsala to kai kana da wani fata da ganin cewa wannan abun ya an kila an daure misali ko da ma duk da muna fata ko wani mai na addu'a Allah ya kawo karshen wannan cuta amma irin kana ganin wannan hanyar da gwamnati ta bi na koyarwa a hanyar TV da talabijin da rediyo zai iya amfanar dalibi ko bayan wannan abin misali haka na ko ana zama haka ba a ci gaba da koyarwa ko kuna ganin ko a bashi daga yanzu a gaskiya abin da ya kamata ya ci gaba saboda tsari ne mai kyau da gwamnati ta kawo an ci kula ma ba a nan nahiyar afirka aka fara da shi ba kamar a tura a europe misali kana dan yaron ka san da nahiyar turai da waya ke muna bi daga internet to muna gani hmm. gaskiya kin kamar a ingila misali suna zaune a gida ne amma muna ji ana musu karatu da talabijin din da kuma wai sami sadarwa misali na intanet sauransu da kuma suna amfana tun da tsari ne mai kyau ya kamata a ce ko bayan wannan abin ya wuce a ci gaba da irin shi kamar misali a nan kaduna akwai wani malami da yake daukan wani program a freedom radio na english for all shi ma muna sauraron shi muna bi shi yana amfani da mu sosai duk da cewa a rediyon kam kamar yadda sauran mutane suka magana ba zai ke a ci kamar a aji malami ya tsaye gaba da gaba kamar ya tambaya ya ba ka ansa ba mm. to amma dai mu abin da na lura na fi so da a ce za a gyara shine a daina sauri gaskiya ana dan sauri a cikin koyarwa musamman ga wani malami da taɓa sauraro ya yi biology yana yawan sauri a wani sauraron gaskiya to ko ban sani ba ko saboda lokacin ne da ba su da shi amma da ra'a dau abin a hankali ko da cikin minti ashirin din ne abin da mutum ya yi rikewa ya iya rikewa ya fi a ce a yi ta yi da yawa kuma ba a fahimci da yawa. to mun gode malamai ko akwai wanda yake da wani karin bayani da yake so ya yi ko wani ah, ta goma shi wa gwamnati ko kuma koke. a to um, ni dai sai dai fata da kuma godiya domin ah, kaduna tana ah, ko gwamna ko gwamnatin kaduna zan ce tana ɗaya daga cikin wanda take birge ni duk da dai akwai wasu 'yan matsaloli amma tana birge ni wallahi da zaran wani abu ya taso a duniya sai ka ga ita ce farko domin ina tsammani wannan koyarwa a dai wannan period din da aka samu na lockdown din nan mm, kaduna ita ce ta fara sannan sai lagos a fahimta ta to wannan abun godiya ne duk da fa ba gamsar da kowa da kowa ake niyyar za a yi ba amma dai ya fi a zauna shiru babu ranar da za a koma ba a san ranar za a koma makaranta ba da haka ai tsarin da suka zo da shi din ma na wannan koyarwa na rediyo da talabijin shi ya zaburantar da ni na ce a ah, to haka ne fa ni ma sai na je na nemo malami ina biyansa yana koyar da waɗansu waɗansu kuma yayun waɗannan yaran nawan su na samu suka zo suka zauna don malaman akwai na biology akwai na chemistry akwai na physics akwai na mathematics to Allah ya sa ana ana bin ka'idojin likitoci wurin wato ah, samun ake cewa matsa daga juna hmm. eh, distancing ko eh. ana samun da cewa ba a kusanta juna sosai saboda gujewa wannan cuta ah, alhamdulillah gaskiya muna bin wannan ka'idodi hmm. duk da yake dai eh, tana da dan wahala amma bin wannan tsarin da masana kimiyyar lafiya suke bayarwa shine a'ala hmm. in dai za ka bi to insha Allah za ka kubuta ka wanke hannunka ka wanke eh, ka sa sanitizer ka mutsuka wanda ka sa kuma mas din nan da ake sa ya rufe hanci da baki mm. domin matsalar idan mutum ya yi hurici ko ya yi numfashi to ana tunanin lallai kwaya cutar tana fita duk da yake ba ganin ta kake iya mm. to tana iya yin tafiyar da ta kai ta mita daya zuwa mita daya da rabi ashe ka ga rufewan ya fi in ka rufe ka kare kanka daga wani ya yi maka kai kuma ka kare wasu daga ka basu tunda duk abin zato ake yi ba wai lalle sai mutum ya tabbatar cewa yana da ciwo ne zai sai masa ya rinka amfani da shi ba tunda abin zai iya daukan kwana goma sha hudu ciwon nan kafin illarsa ta fara bayyana ashe shekara kenan ya kamata ka ka shiga taitayinka shawarar da likitoci suke bayarwa dinnan ka bi su haka ne so ma sauraro ah, kamar yadda muke faɗa dai a kowane lokaci mu kanmu a halin yanzu da muke ciki muna tattauna nan ba a kusa da juna muke ba kasancewa dai muna da na'ura ne wanda ke ɗaukan sauti a ah, ah, nisan shi a komin nisan sauti tana iya dauka shi sa kuke iya jin mu garau amma ba a kusa muke wadan mu ma muna iya bakin kokarin mu ganin cewa mun yi abin da hukumar lafiya ta ba da shawara akai da fatan Allah ya kawo mana karshen wannan ciwo kuma malamai na gode. ci filin mu Yau filin na nufawa ne. Sunana Habiba. Zan yi abin abubuwanmu da muke ci a cikin na kwalam da kwalace a cikin abin da mu na nufawa. Na farko za ka samu rogonka. ka samu gretan da ake yi da shi wato abin da za a kan kare yawwa yawwa za a bare rogon mai kyau danyen rogo danye za ka bare shi ka wanke shi ka yi ce sannan kun ka samu garetan ka mai kyau sai ki garetan din shi tukunan sai ka samu irin zanin nan da ake tata da shi ka zuba ka tace shi ruwan nan da ya fita mm. to ruwan na shi ne ake bukata wannan mai kama da zataci yawwa shi ake bukata idan nan kika samu kika yi je wannan sai ki zo ki samu san ki kwa tarugunki da zaki yanyanka a ciki albasa to su ki dawo na wurin abun ya dan na kwanta Na kwanta mm. to shine zaki samu ki sa gishirin ka ko magi ka kada shi da kyau to idan ya kwanta ya za a yi za a me za a yi da shi to ruwan da aka tace nan ruwa zai hau sama ruwan abin shi zai hau sama saka tsiyaye ruwan mai kauri na kasa yawwa mai kauri na kasa to ga nan saka je shi bayan ka je ya tsaye ka gama tsiyaye wannan shi ne za ya daura mai akan wuta. Ok shi mai kaurin. Eh. Shi ake bukata. Yawwa ake bukata ka riga ka hada man gyaɗanka akan wuta wannan kuma ka riga ka yin yanka a ciki. Kayan miya. Yawwa sai ki kaɗa. kina kada shi ko ka sa kayan miya cikin mai din ya dan soyi kaɗan mhm. kafin da ke ga yawowa sai ki zo ki sa shi kamar yadda ake amfani da kwai din nan dai hmm, kayan kwaɗayi yawowa kayan kwaɗayi shi ne za ka nan wannan gurin bangaren yayi saka kifa don bangaren shi ma yawwa yawwa to haka ake yin shi sannan kuma ban da ɗanyen hmm. in ba lokacin baka samu ɗanyen rogo ba kana iya yin alubo ka sami alubo ka mai kyau farin alubo sai ka zuwa ka sa ruwa kai ka jika shi mm. misali kamar inda rana kake so to da safe ka jika shi zai kwanta ruwa ya hau sama saka tsaya na ruwan an tsaya wannan ruwa yadda aka yi wannan ɗin eh, haka za ka yawa eh, haka za ka yawa wacce yana miya da komai da eh, gishiri komai da komai da kika sa ana hada hawa da kwai ɗin nan ma dai haka tun za ka yi mishi to wannan katsana anya ko me yasa bai fara tsinka an kin ka ba sun ba bukatun yin mutum ma mutum mm. ina tsaman ma in ya zo muke ziyara ne ba zai iya koma gida ba mm. ko kuma ita kanta za ta ce ita ma ba nufi yin za ta aura ah, babban magana saboda haka So in an yi dai in sha Allah wannan gaci katsinawa su zo. Su zo. Su zo. Saboda me ake cin wannan abin nan? Kana iya samu yaji. Hmm. Kina dangwalawa kina zaune abinki kina ci. Iyayen kuɗi. Yawo. <laughs> Ko da yaushe. Ko kuma ka samu To yanzu za a yi a ce kuma sarkin koko da menene ko? Eh, to an ba ku sa koko ma ai na ganin sai an tafi ba. An ce ko a biki ma ya kunyi koko. <laughs> To shi kenan sakuwa kuna iya gutsura kuna shan da shi da koko. Yawwa. Za a sha da ya za a dangwa da yaji za a eh, sha da koko kuma eh. za a iya cin shi haka nan. Haka nan sosai kuwa. Cin haka ma shi ya fi daɗi fiye da kokon nan da aka ce aka san fa da shi. To shi kenan idan katsina san nemi admission ki zan bada zan. Sakwashi <laughs> wannan sa. sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Madina ɗahiru mai shanu da Daniel Brown wanda ya daidaita mana sauki kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake ke sallama da ku. A sha ruwa lafiya.